أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرتها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ان Allah yake الله صلى الله عليه وسلم wasallam kulka الحمد لله dukan godiya da girmamawa da nima Allah ya tabbata a kan bayansa Allah kuma godiya Allah yake da nima Allah yake dole na girman Allah shi ne godiya da girmamawa ya tabbata ga Allah wasalamu Allah ibadi tira da aminci tabbata a kan bayansa bayan su waye Allah zai wanda Allah ya zaɓe su كان لك آه، الله خير أم شرك أم ما يشركون شين الله شين وانت فيهم وانت أبدي وانت شين قومي إبن إيقوا كي هو وانت أكي بوتا وانت أكي بوتا شين أبو بوتا لا ما با حدا سوء حدا حدا بي با يوتا قوم عليك وانت أكي وي في بي بي شين تنبيه لدو أمور شين مشركين sai cewa allah shi ne allah shi ya ci kowane mahaluki shi ya haɗe bani adam da da ake buta mu ya ne ce amma da kalaka sama wajewar abu shi tambaye su waya ce sama guda bakwai Wani arziki da kasa waya ce su abin da kuke haɗa na da su gumaka ba a zuwa suka haɗe su ba wa an zara na min as-sama'i ma'an Allah da ya hake ku ya sama ya ƙasa shi ya so kuma ku da ruwa daga sama ba an ba shi na biya bi hada ita za ta bahya shi ya fito da ya fito da abin da tsire a ƙasa da itatuwa wanda kuka bin an samu gonaki masu burge ba wanda yake suke da kallon wanda yake da kwarfi yake da a yake da yake da yake da bahja yake da kyau gani yake da tsarin gani yake da abin nan abin nan abin da yake shiga rai bani adam shi ke cewa wa an zan zaku mina sama ima'an ya sauko da ruwa a sama ba mafi na saukan wani ya sauka ba aka fito da ya'yan bishiya da abin nan fahimku abin nan abin ya shafi a itatuwa wanda ya zama kamar hada'iya ka kamar gonaki ne da itatuwa wanda suke shukawa wanda wanda suka fito za ta wanda suka kasance baja sun kasance kyau gani suna da gani kana gan suna da kyau kamala waɗannan allah ne yi waɗannan abubuwan duka ke ke ma ka da lafin an tobi su shagara waɗannan gonakin da shafiyan manya-manyan gonaki wanda suka hadu da 'ya'yan bishiya da 'ya'yan itatuwa wanda suke da amfani wanda suke da kyau ne wanda suke da gani iya kyau ne da da da da da da da kyau da da da kuma yake kawai kawai yake yake ne yake ne yake ne yake ne kyau da kawai abin nan a kamar an kawai tashi yake cewa ba kana lafi an tumbi tushe gara da ku ne ba ku da iko ku fita da tsere da ita itatuwa ku fito da su in ba Allah ba in ka ga itatuwa da suke fitowa wallahi ba wani maruki ba wani bani adam zai iya fito da abun da yake fito a kasa lafiyawa wala iti shi na nan ke kyau a ila mu ma Allah shin akwai wani ubangiji da yake da abota masa ba Allah ba mu kafirai kawo ya hadiduna su mutane ne wanda sun kauce akan gaskiya sun kauce akan daidai sun kauce a kan bin da farko a daidaitiya allah ya samu dace shi ne ke cewa amma yake alam'ar da kararar wanda ya sanya ubangiji da ya sanya kasa wani kasar ya tabbata baya rawa baya juya wanda suke a kansa kasar yana eh baya rawa baya dangata wannan kasan kararar ya tabbata yana tsaye shin akwai da yi wannan wajen alkhilala a anhar wannan kasan wanda Allah ya kwanta ya ya an Allah ya tuntuɗa shi kuma kishin ta ya fito da anhar wuramai wajala laha a kasar kuma shi ya zama jala laha rawasiya ya tabbata ya sa manya-manyan duwatsu duwatsu da suke tabbatar da wannan kasar da bai na baharai hajiza ya sa su gano tekuna guda ya sa kariya wanda ba sa shigar juna shin akwai bakin adam akwai shugaba akwai mai mulki akwai mai kudi akwai mai iko wanda zai iya wannan wanda zai tsanye kasa ya sa daf wanda wanda suke shi ba su juye ba wannan kasar kuma a sa manya-manyan zuwa su da sassirke akwai tsakanin kuma wannan kasar an mai kawo masu shi ne koramai ruwa masu daji da ruwan gishiri da kuma akwai kifaye wanda suke ciwo da bani adadin ke sa ruwan nan kuma Allah ya sa ruwan teku da ruwan daji ya sa tsakanin su akwai kariya wanda an ya sa garkuwa tsakanin su da ba sa shiga juna wannan da ubangiji da yi wannan shin akwai wani ubangiji da ya cancanta ko abota masa ba Allah ba shi an da ke ba su aksarun la ya alamu mafi yawa ba shi adam ba su wanda sai ba su wannan ilimi ba su a akan wannan amma suna gani shirki suna ne ba shi Allah ne ke أم مَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. bayan Allah sai a masu liman da Allah ya masu shi ce amman ja alal da tararan, shi wanda ya sa kasar da yake tabbata kasar in za ya girgizar kasa wani wuri sakan shi da gan da bani adam da gidaje da ruwa ya yayi barna sakan kwaya ɗaya. inda an yi girgizar kasa to wanda ya rike kasa baya girgiza kasar a kwance kasar ga duwatsu kasar ga koramai kasar ga tekuna kasan garuwa mai zaki kasan garuwa ruwa mai abin da ya kasance gishiri ga cikin kasan wanda yake kwance wannan wanda yi wannan shi ne ubangiji ba ta iya ba ubangiji ya tambaya jin shi wanda yake soko da ruwa a kasa kuma yake fitar da amfani gona da itatuwa masu kyan gani wanda suke da kyan gani da dan adam zai kalla wanda ake kira ba'aja wanda ka kalla za a ga kyau kyau sa wannan duka ba wanda da yi wannan abubuwan ya fito da wadannan itatuwan wanda ya soko da wannan ruwan Allah shi ya yi shi na ne kike wanda an kyale ku Allah bai soko da ruwa ba bai fito da tsire ba ba a cikin ku wanda zai kiya soko da ruwa ko fito da ƴaƴan bishiya fito da ciyayi fito da amfani gona ba wani zai iya yi wannan Allah yana ambata mana niman da ya ba bani Adam ne wanda ke da hankali gane wanda ba shi da hankali kuma ya ci gaba da abin da ya ce ya da yake amma yin ki mutar kuma wanda yake hamsa wa yake hamsa kira lokacin da kuke cikin tsananin bukata kuna rukunsa, wa yake karɓa zuwan ku Iza da ahu yayin da kuke kiransa ko ku amna ne in kuka hauce ku kuka shiga cikin zama aka samtangar da shi kowa ake kunkinsa ina kira ubangiji wannan haka yake wannan haka yi wannan haka yi ba wanda ake kira shi ubangiji wa ya shi fusu ubangiji shi ke yaye muna abu da zai same ku wa ya ji alukun kulafa al'ar ubangiji shi ke mai da ku shugabanni a ban kasa ku fi iwa hankali ya mai da ku bani adam ku fi kowar girma mahaluki ko da sun fi ku girma in ka shiga teku za a gan kifayen da za su haɗe dan adam da yi amma duk dan adam ke da wayo ya kama shi haka ne ban kasa ga zaki ga damusa ga abubuwa masu girma da giwaye amma ubangiji ya sanya ku kuna kurafa ku ne shugabanni ku ne ku da hankali ku ya ka ku kasa kuke da iko kan komai kuke gine-gine da kafin dama kuke sarrafa kasa da gina dama Allah ne sa ku to shin wanda suka da Allah yayi a tilahu ma'a shin akwai ubangiji da ya cancanta a bauta masa ba ubangiji ba ubangiji da yake ya ce wani abu shana ce kalilan kaɗan ne mata za ka nuna cikin bani adam in suna cewa allah shi ne yi wani mafi yawa yuyuyu ne wanda an kai su bayan kai wurin ma ba da tsaron su shi suna yi cikin allah ubangiji samu tashi shana yake yi kuma من يهديكم في ظلمات البر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون هاي زعلنا قرني من تنجا وإنك كده حنكني وإنك كده إذنا وإنك كده غمجي نيسا تقالي سوى بوتا بنتي بوتا ما ولي كين دين الله niman da kake ciki da wanda kake a kai duk na Allah ne Allah ya fara daga ruwan sama ya fara ne a cikin kasa ya har ya fara ce yadda ake samu ruwa ake samu itatuwa masu kyau gani duka da wannan niman da in kun shiga cikin bala'i shi kuke kira in kun shiga cikin wahala shi kuke kira to Allah shi ne Allah wanda kuke bautawa su ne kuma ka ba da wannan sifa ya ne ce amma ya haɗi kun fi zulumatil ba shin wa yake shirya da ku a cikin duhu wanda yake a ban kasa kun ba ta cikin yake wani alama kuke cewa wai ke shirya da ku Allah ne ya gabas shi ya sa saurarwa gabas daban shi ya yi yamma shi ya sa saurarwa yamma daban shi ya yi wata ina fulo ba da dare ka san kawai na ya fulla shi ya yi rana kuna cikin a ban kasa ko masu tuka jirgin sama da masu tuka a jirgin ruwa da masu tafi a ban kasa dukkan su baki daya alamomin da yake sama da alamomin da rana ke fitowa da alamomin da wata ke fitowa shi ke sa Allah shi ke ba ku wannan shirya ba da wata na kun hau girgi ke ku fada ce kuma amma ilimi geography da ilimi yadda kasa yake Allah ya sa wasu manyan alamomi wanda yake sa kuke samun shirya a ban kasa da shirya kuma a cikin teku. Shi Allah ya ce, amma ya haɗi inda yake shirya da ku fi zulmatin duhu ya yi duhu bilbar albari a kasa inda duhu ya yi a duhu ya kuke samu hanya samu fita a cikin fata allah shi ke shirya da ku domin kowane bani adam ba hankali ya san tauraruwa gabas daban tauraruwa yamma daban da wanda ke gabas da arewa da yamma shirya ne wanda yake nuna bani adam suke cewa wal bahar kuma haka ne allah ne ke shirya da mu a cikin duhu teku shi Allah ke ce man yusur riya wanda waye ke kawo iska oxygen wanda muke shaka da iska wanda yake taimaka ya ƴaƴan bishiya da iska wanda yake fito da tsirai yake taimakawa da iska da yake kawo sanyi kasa mu zauna waye ke tura wannan iska ne Allah ne Allah yana tura wani iska kuma ba mu bishara da ruwan zai zo shi Allah ya tura wannan iska zai kada girgije don kar kankara in zai danne kashe mu ko ya lalace gidaje mu ya le tura girgije iske tura shi ce kada wannan ruwan ce zo kanana don kar da ke mu ya lalace gidan mu don ya zuba kasa kuma kasa ya doki nasa na fili ba ni adam ba doki nasa da fili ya le ke tambaya waye ke tura wannan iska wanda iska yake ba mu ishara gaba kafin zuwa ruwa shine kushira, bai ne da rahma wannan rama din da ke nufi a nan ruwan sama wanda muke niyan musha ruwan sama da muke wanka da shi ruwan sama wanda ba ma iya rayuwa ba da shi shi na da wasu bashi da iska yake gabatarwa ne kafin raman allah ya tuka shi da ruwa wa yake wannan an ce aiki za mu ma allah shin akwai ubangiji da za a hada shi da ubangiji da ya ce mu abota shi ba shi ba ba zai yi ba shi allah ce ta'awallah allah ya daukaka amma kona abin da kuke hada shi da shi Allah ya fi kai da da shi Allah babu hankali wanda za mu bota maka shi kare mu tsanci bota kuma ka da soyayya zuciya Allah ya sa mu dace na أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله يناس تنا منا هاي يزني من دي منا dan adam shi ka samu kanka nan sai ka maman ta yi ciki ka yi wata tara shi so ka da wani taba wanda ba ka a ce a nan kafta aka yi ka baya ka yi kima shi ka yi ka ce babu Allah shi yana maka amma yabda ulhalka wai fara halitta mafarko? farko ka faɗa ma kowa ko yayinka lokacin da suka sadu yayin da za a yi cikin kawai ya kuma ba sani ba kawai sun gan ba shi ne ta yi ciki ko likta ba yadda za a yi ranar da ka yi ciki ke da a gan mani a dokule amma ba zan sani halitta ba ba yi ta ba wa ya fara halittar farko da dabbobi da tsuntsaye libani adam wai fara farko sun mai ido bayan wanda mai da wannan halitta bayan ya mutu imai da shi shi wa yake wa wa yake zai tashi bani adam bayan ya mutu tashi shi a cikin wa farko abin da muke shukawa da ruwan da muke ci da iskan da muke kadawa su ne babban ni'imar farko abin da yake sa cikin mu shine arziki wannan arzikin ba ka sai ke towa kuma abin da muke shakawa shine wanda muke numfashi wanda muke rayu na Allah ne da abin da kuma ya kasance ruwa wanda ba rayuwa shi shi Allah yake cewa shi ne ke mara arziki ba wai wanda ya baka faifa ba ko da ya baka naira ba ba shi ne arziki ba faifa da wanda kake takarda ne wannan kasa takarda ne da kake tsatuwa na Allah ko auduga shi aka yi waɗannan abuwa jalla ce man yarzuqukum min as-sama'i wal ard wanda ya baku arziki wanda yake so sama shi ne kiman ruwa mana wanda yake kasa ke so da shi kamar fitro da ake so da shi da arziki da ake so da shi na shuka wai wannan a ilahu ma an ba shi akwai wani banki da yake shadda ko ta mata ba shi ba jalla yake cewa abin da na faɗa in ba haka yake ba ko cire su ha su burhanakum ku kawo dalili ne karfi ku rushe a da kamara in kuntum sadiqina kun kasance masu gaskiya ne abin da aka fara tun farko aya har zuwa yanzu aya biyar ko aya shida zuwa yanzu in dai kuna da dalilin za ku karya ta wannan abu ku kawo shi dalilin jawabi na misali ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم, بل هم منها عمون قل يا مزالة تلسو لا يعلم كتلسو كتلس باينة لا يعلم من في السماوات والأرض تقول wanda yake sama da kasa duk abin da da bani adam da kowane irin mutum da annabawa da kowa man ya shige shafi kowa kulla ya alamba a wanda ya sani algaiba abin da yake koyi abin da yake koyi na ilimi ba wanda ya shi duk wanda yake rayu a ban kasa da wanda yake rayu a sama wallahi ba wanda ya san gani illa Allah shi Allah wa ba shi kuruna ba wanda zai iya ganewa ko iji shi a jika ayyana yi wa suna yaushe za ta shi ciya babu wannan shi na aki da ahli suna wai su tufaye suna shiga haƙƙin allah shi suna so su yi kama suna so su so manzo allah kuma ba kauna manzo allah ba ne fakewa ake sa a yi a fake don a ba shegunan su wani matsayi don ana nuna shegunan sun san dai su kama da ƴan shi'a ne ايش في اثناء الامامين وانت اثناء جاي الامامين اثناء قوى الف سوني سون تنجيلي ما بات افتاقه وانا انتو اكيدا لي مرم انا انا القرآن لي مدى شيتي الا اتشيدي بايزا قل شيدي سو لا شيء نشكي لا يعلم بعثني ما بمهنك المرهنك في السماوات duk abin da yake cikin sama da kasa wal ardi wanda yake kasa al gaiba wanda ya san gaibi la illa Allah shi Allah kana roƙe ku wani zai na dajiya da ku a ce wai a ce wai manzo da bai san gaibi ba sha'ani da kubra abu Allah ya san da annabawa ya ji so manzo da ce da komai ya san da manzo da abin da zai san amma Allah gaibun mutlakan sani a goye mutlakan Allah shi ne sai duk ɗayan da zaka kawo wanda kare ya ba zai tabba karbuwa ba a cikin sunan manzon Allah wala ayan Qur'ani jama'a kar mu yi mu yi mu yi mu yi shishigi kar mu yi kulu shanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zan iya kara masa komai ba matsayin da Allah ya ba shi ba ni adam zai iya kara manzon Allah ko Allah ya riga daga kayansa shi ya ce kayansa bal mu sosa da eh, mu girmama shi ba abin da yake so shi ne sababin shiga mu aljanna amma ya za a yi a zo a hada Allah da annabi a ce wai maza ne san gani an shaka Allah ya sanar da shi wasu abubuwa wata rana tun da aka yi sallah asuba Allah ya yi masa abubuwa lim asuba har sallar isha ya ce ku tambaye ni abin da kuke so ma dama ina zaune na zaba ku labari Allah ne san da shi Allah ne san da shi wanda lokaci haka ne manzo Allah ya yi kabba don abin da kuke ya gosi a baya ina kallo wani shashi na Allah ke sanar da shi amma daga baya mu kumbura mu ce waye shi ne kaunan mu ce manzo Allah ina da gaibi ce da kowa ina da gaibi ya san gaibi so muke so mu daidaita shi da Allah wannan kure ne jama'a wannan kuskure wanda ba kauna su shugaban da aka yi ba Allah ya nuna wannan fa'i wata na ajiyar yana cikin muhaddisi an farfagen yaki na na aisha ta ka ba wuya zana na azumar shi ya tsinke ya tsinke rafubi da na aisha ta kwanta a kai aka ta nema wuya manzana sallara sai na kwance jinya na na aisha aka rasa ruwa har asuba ba samu ruwan da za a yi sallah ba wani za a zaska yadda ya mutu suka yi sallah haka ba lokacin da suka da yan haka yi sallah haka ba ba sola shugaban tarikai ma lokacin sallah da sallah ba a samu wayin sallah ba ya ka tashi rakumi aka ga abun wuya lokacin allah ya san cewa abun wuya ina nan a kasa amma manzo da lokacin da ke ba ya za ka zo ka ce gaibi mutu na ka manzo da ya ce su farke su farke ka ko ya da ke na san wani abu kake nufi aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma iyalinsa kadari da na'isha wanda an tambayi manzo Allah wakati da yake da na'isha kire manzo Allah ya bai san gaibi ba har Qur'ani ya zo ya sauka ya gaya masa cewa Aisha ba ta yi fasikanci ba wannan irin da ya cikin Qur'ani na cikin sunan Allah jama'a lokaci yayi mu daina huru san Allah shine son manzo Allah san manzo Allah ne wanda Allah ya sa su ke Allah ya ce yake kul ba su tafi Allah fastabi'uni su Allah ku daina guru abu shakka manzo Allah ya ci kowane ma'anu ne bai akwai ke cewa ba ba amlahu ilmu fi mu bashar wa annahu khairu da Allah ba wani mahaluki ya ba su zama kai shi ba ta kai amma kara amma da shi manzo Allah ya zama abin takawa don ka gina soyayya zuciyarka a ce wani wali na zauna nan ina kallo al'arshi ina kallo abin nan kaba ina nan ina sallar juma'a kaba don ana so a gina wanda kariya da don a samu shiga da waliyan nasu su kama A ce wani wali na zauna nan ina ina ina gan al'arshi kuma kowane sallar juma'a ina yi shi a makka wannan da asgamin ba bayan sallar kariya ke yi. a zuwa na wani zancen kariya ana wani musulmi a gama nan ma bai bai ta kwai da biyar zai iya zuwa ba wannan shi na biyun tsarin suna wannan bai na guru ba ne adama kun to ne wanda allah bai shirye shi ba to ba zai shiru ba amma wannan akida ba akida ba allah ya samu dace shi na allah ke cewa kun la ya alamu ma fi samawati wal ardi gaiba ba wanda ya san gaibi illa allah sha allah wa ma yashkurun mutane da wanda suka yarda dan Allah da wani wasu ya zaɗa Allah ba ba wanda yake da ilimi ba wanda zai yi ayyana wata rana ku ne za ta shi kiyama ba shugaban talibai kwata-kwata an tambaye shi wanda ya tambaya kuma ya fi shugaban malaiku da ya tambaya yaushe ne kiyama maza da ke wanda ya tambaya wanda aka tambaye shi da ya fi sani da wanda ya tambaya ba saboda aka Allah shi ya sani manzana da kirista shefa ya faɗa wannan ma masrur a'zam min as-sa'i hadisi ne na ko da karanta shi al-qur'ani ne daga baya ku ce da mu waye su manzo Allah mai san gaibi mutlaka ya san komai wanda ya kake wa da kurkan gida suke ba ni ba ni ba qur'ani ko kina hukunci ba ba ji suka kina hukunci ba Allah ya sa mu dace kuma kuke ku san so manzo Allah wala kada kuke yi abin da manzo Allah ya fara shi muke bi wanda shi ne daidai abin da qur'ani ya fara shi muke yi na ku suniya ne da son zuciya ba annabi kuke so ba wani kuke so ku gina shi za kuke kala wannan Allah ya samu dace ce ce bar daraka ilmuhu fil akhirah bal hum fi shakki minha bal hum minha amu malamai sun tattauna da yawa kan wannan bani imam suyuti da sauran malamai sun ce akwai kiran da ya zo da ya zo don islam bal asdara ka ilmu wannan lokacin shi kalmar da ke adil amma da shi ba bil ahira man bal shi asdara ka ilmu shin ilimin su ya kai ya kai su har sun san akwai lahira ba imam suyuci ya kawo kira'a a kuma umar da ya yi wannan magana wanda wasu ba da su yarda da wannan amma karatu ne cewa a kaddara wannan ifham a nan wa a kaddara haka wasu kuma sun ce ba haka yake ba eh, kalmar daraka ba ilmi ba ne gafara ne bal a ce bal daraka ilmin fil akhirah shin waɗannan sun cika da da rashin damuwa suna cikin bata suna cikin wasan daraka nan ma'annan ta'ihun ba su san suke ba suna cikin rudu har lahira yanzu ba su ba su komai na gaban lahira ba har ba su yi tunanin lahira ba je su gaban da daraka ma'ana ta rafi wasa da rashin tunanin har lahira zai same su to amma abin da imam su yi imam su yi wannan akwai alamar cewa shi ne mafi rinjaye magana ya ce irin wannan imam abin da ya faɗa cewa mafi yawa a galman wannan daraka ba yake ba islam ba ne ba islam a kai abin da yake nufi a nan ina nufi cewa بل ذلك علمه في الآخرة يأتي فينا من يأتي باب الشكة بل هو أن ذلك علمه علم سوزي قال حقيقة أقول لا يرضاكم كنتم في الآخرة رانا نسكبين أن ذاك فيك lokacin za su hankalin su zai komo tunanin su zai komo za su samu cewa lalle a lahira wannan ba za su samu wannan idrakin ba shi sun kai lahira a nan garmata fi she tsaya a zarfinsa ban raka ilimin an su zai gane hakikan fil'adar ranar tashin kiyama lokacin wani matakan nufi ya zama zarfi cewa lahira za su gane cewa tashin kiyama akwai shi amma lokacin sani kuma bai masa amfani ba imam a binciki cikin aduwar bayanin ya yi bayanin mai kyau shi ya ce duk ra'a wannan shi ya fi dacewa ya ce irin da yana cikin ƙur'ani wanda Allah ce asmi biyu wa yau mai yatuna ya ce dakin kiyama ma a wa ma asarahu lil abu mamaki da yadda suka ci mamaki yadda suka gani gaskiya amma da mutum kuma gaskiya ne gaskiya ne shi da zai masa amfani ya ce kalmar qur'an da ya ce suratu a cikin suratu maryam da yake ce asma bihi wa asma yawma yatunana mamaki da sabon jin da suka je a lahira suka ji suka ji gaskiya suka gan gaskiya amma wannan lokacin ba zai masa amfani ba ya ce wannan kira'a ina daidai da ban tsara da ilimin fil'afira shi za a zo wannan bayani an ya samu dace jami'a ce balhum fi shakki ha, suna cikin kwankwanto suna cikin kwankwanto a shani lahira min ha abu ba sun zama makafi saboda kin Allah Allah ya rufe zuciyarsu khatama Allah ala qulubihim zukatansu da jinsu ya zama makanta saboda haka ba su yarda lahira Allah ya bari mu dace أنا إسلام جميع أمفاني الشيء نعم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون بأن كوى نعيما لك شاكا كوى أكاك مدقيا كافرين سوء أبدا كفرا لكافرين هذا التناني wallahi ka shiga jeji ka ga mu wuta yake cinye ciyawa da wanda yake da ƴaƴa da wanda ba su da ƴaƴa ko da shi lasa baki ɗaya ka gani ka san zama ba ta bari tsire ba amma ruwa yana faduwa shi ka gani ya fito wannan Allah shi ne mai yin wa Allah ne ciyawa ka je jeji wuta lokacin da ciyawa ya kushe ka ga yadda wuta ke cinye ciyawa a ta kasance ta tafi baki da amma ruwa yana sauka shi ka ga waɗannan abubuwan da suke gaba wajen wuce ya tafi shi ka ruwa ya fito da shi wanda shi ne mai tunani zai gane wannan ruwan da ya zuba ya fito da wannan ciyawa shi ne daidai da za a doki gawa mai rai da abin da shi ne fito da shi shi tabbatar ki kusanci lahira Allah ke kawo zance damuna yadda ruwa ke sauka yadda ciyawa ke fita da kwatanta ma don hankalin su ya ne kare da jina kafaru wanda suka kafa ce ma Allah sun yi tambaya ne tambaya na ingiri, sun ce a idan kunna turaban bayan mun mutu mun kasance kasa mun zama turbaya mun lalace mu وآباؤنا بكيهم أكيد أنا مخرجون شيء لا يوجد موافقة من زمان يعيش أبدا ليس معيبا su ba wanda yake shakka lahira da matsalar amma mamaki wasu musulmi ma ina sallah amma ina da alamar tabbaya lahira ina da lahira na haihu za akwai walaki duk mutum ko sallah ko aiki ka yi sallah ka yi azumi ka yi komai in ba ka imani da lahira ba to ba za ka shiga aljanna ba ina da cikin rukuni da aka ce mun imani da shi rukunin imani da shi na da kifi kala da zina safaru a idza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhraju suna ga ba zai yi ba mu mutu ba zan fita ba wannan ne tunanin kafin. sai Allah ya yake لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين سنتكون عن يا رسول الله من ذا الله ka gaya cewa akwai layar layar ba ji gajirin gajirin sun ce da kanin ibna hala an taba fada haka mutane suka wuce an mana alkawai an mana gargaji an taba nanu una mu da iyayenmu min kabu kafin zuwanka annaba su zo sun ce akwai lahira za a yi kiyama an ce mana gargaji sun ce in haza illa a safin awali suke da abin da ke mara kawai da suniya ce na da suka shuri ba kai kere ba ne annaba sun wuce sun gaya mana akwai lahira sun gaya iya mana akwai lahira an bibi ana yi ba mu gani ba don ga alamar da ba kuna sai fada mana ba wani bangaren ba sai kai da wanda suka wuce kawai ta duniya kuke kawo mana amma ba gaskiya ba ne kafirin farko jahilai sun faɗa haka kafirai yanzu masu kirki sun faɗa haka tunanin su ɗaya ne da wawaye da suka wuce da masu an kai yanzu duk tunanin su ɗaya ne ila ba da yin hula suna ce da kai ku ina hada a wa na. min qabl in hada ila asabil al-awwalin wannan shine tunani da suniya ne amma da suniya da ya fitar din ku dan shekara dubu daya kenan da shekara da rubu da shekara talatin da bakwai wannan da suniya ba samu ce shi ba duniya ai wannan da suniya barka da suniya ne wanda ya gagar kowa wannan shine qur'ani ashe qur'ani da suniya bane jama'a ya yi ne jahilci ne duhuyanu ne rashin hankali shan yake ne قلتيوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أن يتقول سيروا جاولا أرنم سيروا أي تفيا أتوبة كذا كبير كذا كدي في الأرض كستيوي كذا فانظروا قلوب التالتين كلمة بسيطة كيف كان عاجبة الوصول مجرمي أسكاكاي أن يدام كمتا لسامداوا يا سان كمتا لبولو يا سان كمتا لسوشي كبديش كذا كذا لكي جزيرة العرب وجيزوا اليمن وجيزوا الكابوس وشيقاكو جاي يتعلم ما متأمين كما قل سيروا في الأرض فانظروا وبعثوا لماذا يكتبوا كيف كان عاد بدر كان شيء مجميع الزكاة شان يكتب لا شيء عن الإنسان جاتب اسمي ولا تحزن عليهم ولا تكون في ذيك مما يمكون على الرضا لا تكتب اسمي في كتابة كتا داود يا دون شان شو تبين الله هكذا يقول ولا تهزم عليه karfarki bakin ciki yawa ya sun ki an kai masu bai sun ki an kai masu launi gaske suka sun ki to haka da yato wala ta sun ki tsaki ne ma yin kuru kar ka zuciya kar ka damu makice makicen da suke kan su zai kawo haka ne malami da ke rike gaskiya haka ne malami da ke son Allah haka ne malami da ke bai tafarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ki kara hankuri ki kokwai da shi kamar da ake duk rashin kin gaskiya gaskiya ne ba wanda a sai yana ake masa wanka a samun su jambaki da kaya gaskiya raranta mutum ne saboda haka mu kiyaye Allah mu tsaya kan gaskiya kuma wanda Allah ya bada ban da ikwa kai التي قتل أنت المزارة صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليه لا كيفك تتنامو ولا تكون في بفيك لما يكون لا تتنامو كل شيء روشيا أبو مكاترين مكتير مكتير مكتير كركب الله يسلم ناشي كركب نعم الله يكرم ويقولون متى هذا الوعد إن كنت الصادقين ويقولون كبيرة هذا الوعد يوشين لا يرمى كنت من الكور من ويقولون متى هذا الوعد شين الكور لا يرمى يوشين لا يرمى كي كل كنت بار إن كنت صادقين كنت بار إن كنت فرعنا بار يوشين لا إله

أرضها يا كتاب الصنفة قلت يا رسول أسى أن يكون رجب لكم بعد الذي تستأجلون أبدا كنت جدا وقت كذا أنا كتاب الصنفة أنا بروان بدل يتغلق وشيء قد أجلون وإن ربك وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك هذا يتجاه بالظهر السن إلى سنة بالظهر السن ولد لك له فضل على الناس وبنجزنك رحمة ما بأي الله إكتوت ما بأي الله yake darajar da bayan Allah yake yin da bayan Allah in ba haka ba da dan adam zai dan karatu a nan duniya amma da yana da falla a kan ya ya sa fallan sa yasa yi man da kan bayan Allah da wanda ya kishi shi da wanda ya shi ba a nan duniya Allah yana yana kyautata masa in ba haka ba duk kalmomi da kafirai suke amfani da shi Allah zai zai dan karatu a nan sai ne so zai cije arme da shi ba zai kashe shi ba zai faru. Daidai da kuɗa amma Allah ba haka ba ne ka gaya masu wa inna rabbaka la shi ne mai maboci hararan kan bari ada ya ni za su an ne Allah ya ba shi lafiya an ne Allah ya ba shi mutu an ne Allah ya ba shi mace an ne Allah ya ba shi iko an ne Allah ya ba shi arziki wanda shi ake kira inna rabbaka la zufa bil amanna shi mutane mutlaka da bai yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba ya ba su nima nan duniya

وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين شاء لك نونا دم أدن دك كافرتي مزائد جرمان كي دي هاتنا بدون نوعين دكتو تنزكاتا أنا يسلم وإن ربك أنا شأتيك وبنيك لا يعلم لنا سنين ما تشين صدورك da abin da suka kansu ya kusa da shirri wa ma ya kuyo da abin da suka bayyana shi a kai sun ana yi wa ma min ga wa ma menene wa ma min ga ibadu fi sama'i wal ard da abin da yake fikewa yake boyewa a kasar kuma kuma da kasar ba ki ga wanda yake boyewa sai da ki za ku bi yana cikin lauri da a bayyane babu yake boye ma Allah Allah shi ya fi sani komai Allah shi ne Allah mu bayansa shi ka yi abin da ya gai dama kuma shi ke haiti bayansa bayansa ba komai ba ne Allah shi ne haiti Allah ya samu dace na إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر والذي هم فيه يختلفون أنا أتدى مزاني مد مد من أكرم بني إسرائيل إن هذا القرآن وأن القرآن الذي تجني يقص على بني إسرائيل إن فيتي سابان ليك سكين littattafansu da suke dai da gingimin da suke yi hukumce-hukumce da yake cikin daura da injila Qur'ani ya fayyace su sabanin su ko ba Qur'ani ya fayyace su akar da bihu fi yaktalifuna abinda suke sabani akai to Qur'ani ya riga ya bayyana su sun sani shi sa manzon Allah Allah ya tura shi ya zai bayyana masu abubuwan da da suke sabani da shi kafin zuwa manzon Allah sallallahu Allah ya bayyana su shi sa Allah ya faɗa a can a cikin Qur'ani a can a wani sura daban da Allah yake fada ya ce ina hada alkur'ani ya kusu ala bani isra'ila akthar ya fiye ya yaqtalifuna to amma wani wuri kuma Allah ya fayyace wannan ayan a bayanai. a wani sura daban ban da wannan Allah yana nuna su cewa duk abin da suke yi na da gingimu a su Allah ubangiji ya sa ina cikin Qur'ani ba abin da zai shirya da su shi su koma wajen Qur'ani zai masa amfani duniya da lahira na fata an gane wannan shi sa Allah yake cewa wani tura na Allah ya faɗa a cikin ƙwaƙani a jacen turacin ma'ida da yake kawo kisanta ara da ya kawo mana wani ayan ba wanda yake nuna cewa ke nuna cewa duk abin da bani isra'il ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana shi to wannan surorin da yake ina hadal qur'an ya kusu ala bani isra'il asal hum fi yakhtalifun ya tsada da wani kuma ya ayyuha allazina amanu ku ansarullah kama kara isa ibn maryama ya Allah waliyu man ansar illa Allah tu wadanna Allah yana nuna cewa bai yahudawa ya kamata su kokari su koma su madda ilimin su zuwa qur'ani ya bayyace masu abubuwan da suke labana kai Allah shine mafi sani na ina zan tsaya to karanta wannan ayan da ya tsaya nan wurin da yake cewa na wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin wa innahu lahudan wa rahmatun qur'ani shine shari'a da jin kai akan musulmi Eh, shi ne shirya a akan musulmi ƙur'ani shi ne rahman akan sha'anin musulmi ba yanda za a yi mutum ya samu shirya ba ƙur'ani ba ba abin da za a yi mutum samu rahama ba ƙur'ani ba Allah uba kenan Allah mu Allah ya sa mu cika da imani amin muka yi daidai Allah ya karba ibadan mu Allah ya karba abin da muka yi abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah yi tambaya don eh? eh, assalamu jama'a Allah ya Allah ya jama'a har yau ne muna bayan mutane asabar masu motoci ga wanda wani zai iya ya roƙi jama'a a je ƙauyukan ya ba mu sanarwar ya ba mu labari ya ba kai eh in ya kuka ina yi irin na riko su ma sha Allah amma mu tabbatar da wannan hadisi tsora amir zunun wani mutusu amir wagi sawu amir nan ne kan da ya zanaro, amir suji mu na da sujo kan shi amma an kan no alon kuma dai idan ba ga ta kasinai katun nari ne mota koyi mu wallahi da ba mun ramun mota da fi sabi lafi yace da mota ya koyi kauye da za ku wani warama da yawan fi sabi lafi amma da kan janna wani birara ita ba kwarai ne da ta kine mun da mota kan ita koyi hajji makar da bani wassalamu alaikum والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم farko shi ne wai tsakanin mutuwa wa ba zuwa bi ake yi lokacin da za su yi ba abin da ake yi saurara ake yi ba ce ka yi komai ba daga nuna a yi addu'a biji a ce ba wani ka ce a yi addu'a wannan lokacin imam hajjim hajar ya yi bayani mai tsawo a cikin fatan bari wuraren da ake nufi ranar juma'a za a karba addu'a ya kawo kuma zancen kutuba daga kutuba lokacin daga farko ranar juma'a zuwa faduwa rana ya kawo kauli ya kai arba'in da wani abu ya nuna cewa tsakanin zaman limam da tashinsa da lokacin addu'a ba ne kuma babban malamin mu shehu albani ya yi littafi wanda ya yi bayani a kan sallan juma baki daya sunoyin da yake ciki da bidoyin da yake ciki ya ambace cewa yayin da imam ya zauna a kaskanin ba. duk wanda ya daga hannu yana yi wannan bida ne kuma bai zo a sunna ba bai zo a jisi ne ingantacce a jisi ba saboda haka inda lokacin da limam ya zauna kawai saurara za a yi ina daga cikin kutuba ne ba dalilin da ka daga hannun kana addu'a don ba lokaci addu'a ba Allah ya wani za ka yi ma musulmi da suke cikin wata ramada ko suna azumi amma suna wannan ai wasan yara yake mutum da yake kallon haram yana azumi ya cike kansa balma maganganu wuta ma aka ce a bai don manzala sallallahu alaihi wasallam ya kana azumi wani ya zage ka ka ce ni an ina sa'i ya ce wala ta jihar ma na karka yi wuta wuta ma kar a sa'i ka faɗa magana wuta an ce karka yi ba na tana ka zo kana sa film gurin film kana kallon da ake saduwa dabba yana saduwa da dabba baturi yana saduwa da baturiya hauka baka yana sadu da baki abin da yake aiki dabba dan akuya ka zo kana jin me muku kai salati a yadda ka yi muku ka yi tilawan Kur'ani ka yi tilata annabi ka yi zikiri ka saya kana kallo wadda bai abin da zai maka amfana ba ya nuna cewa azumi mu ba ne kake yi ba domin Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yin azumin don ku samu tsoron Allah ne shin kallon film tsoron Allah yana ciki kallon tsirara ana saduwa kafin na zina da kasuwa shin tsoron Allah ne kuma menene sha'awa da zaka karu a kai a cikin wata mai albarka ka kasa yi salata annabi ka kasa yi qur'ani wanda qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ramadan hatta malaika jibril yake zuwa yake takarata manzon Allah kai lokaci ya maka yawa ya maka rara har ka zo kana zuba film burfin kana kallon kafu da kasuwa arni da arniya wata baka yar afirka mara hankali da maukaciya suna saduwa in akwai kana kallo ya farin ka Allah kiyaye eh, ya halatta eh, ba halal ba halal ba a ci da sha ake ce halal da haram ya halatta ko bai halatta ba za ka ce eh, haram da haram haram da halal a wajen ci da sha ne amma ya halatta ko bai halatta ba ya ya ya ya ya wannan addu'a mutlakan ne a cikin sallan farila da sallan nafila za ka yi addu'a da yaren ko a yi ne ka yi a cikin addu'a in ya kama wai su malamin kama malam hukumi babban malamin ina inkari cewa ka addu'a yaren ba arabiya ba a cikin sallan farida amma nusus ba su ba shi dama ya kafa dalili a kai ba domin hadisa a cikin buhari manzala sallallahu alaihi wasallam ruwa ya zo ba iyaka yake nuna cewa mumini ya taharra ma yujibu min addu'a mutum yake dado ya addu'a kalma addu'a shine roƙo roƙo kuma kowane irin abin da zaka fada a kira roƙo sunansa addu'a bahaushe ko Bahaushe. ya daga an yake yaron a yaren arji ana kira addu'a bikattin nazar wani iri yare yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa suna da ma'ana ya ce mutum ya gama tashahudi ya yi salatu annabi yatahara ma yujibu min addu'a idza bi addu'an da zai yi ga wa Allah saura kan kace loga arabiya sauran kunzubin jahilai da suna nan su arabiya ba an kana su yi addu'a kuma manzo Allah ce. gabda ya yustajab yin addu'a bayan da shahudi ko yin addu'a goshin kai na kasa ya kusa ya cancanta a karba addu'anka. ka dan haka ni ba zan yi addu'a ban da arabiya shi kenan wannan alheri ya wuce mana kuma addini manzo ba haka yake ba ba yadda za a ce kowa she shira da arabiyan da zai azuwa yawon nasuwa kuma an kwadaita da mu zuwa cikin bayan da hudu an kwadaita da mu zuwa bayan na cikin wai wasu suna kawo dalili cewa manganan yare in ka ya zama labu ya zama saboda wani mutum ya yi surutu a sallah lokacin manzala ina son a ce wani ya zance aka hana shi wannan wanda ya zance ya surutu na ai ba da hausa ya yi ba ko turanci ya yi aka hana shi a ashe surutu daban addu'a daban wanda ya yi lokacin da an hana surutu da ya zo sallah shi na zance a cikin sallah shi man Allah ya kira shi ya ci kama wannan sallan zikiri ne da tilawan Qur'ani da zikiri da hailala ba a yi surutu a ciki to shi aka ce wannan mutum da ya surutu ai shi sa ya zama surutu bai zama cikin sallah ba ka wani addu'a ba arabiya ba ya zama surutu ai wancan mangana da ya yi arabiya ne amma tun da ba addu'a ba shi ake kira surutu ashe mu ma inda addu'a muka yi ba yare muka yi ba ba wani mangana muka yi ba addu'a muka yi sunansa addu'a kuma ban taba ji hadisi mai bambanta addu'a ba ajami kai Allah mutlaka ya fada ko ya ce waye ike karban addu'an ku yayin da kuka shiga cikin kunci wannan addu'an kuncin kowane iri a rika yi allah zai saurin ka Barazanar wajen da an kwade ta da mu addu'a saboda haka mutum ya gama ta shawari rajin kawai zai iya ranku Allah abin da yake so ya gama ta shawari ko shi sa na kasa wannan shi ne ra'ayin kawai ana ya samu dace na ko ko kai ka tashi daga bacci ka yi sallah rajin kawai ne kiran kiran farko ba kiran karshe ba ne za a ka tashi ne amma kiran karshe ana nufi ko ko ku zo ku yi sallah wannan ne malamai sun yi sabani amma ra'ayin kawai shi ne kiran farko kiran farko kar ku tali gima kai aikin ku kenan wani ke kiran farko ne mai ce kiran farko shi a idan bai a masallaci wannan hauka ne ba daidai ba ne Allah ya samu dace na wannan ba daidai ba ne wani ana tilawar qur'ani baya kuka shi ya ta gaji alama ya dina zima ji ma da ana tilawa kai baka yi kuka ba qur'ani ake yi cewa za a an azaba wanda yake Allah baka yi kuka ba an faɗa yadda aka halaka da al'umma baka yi ba shi wani mutum ya zala ma ni na a dai wata rana da kace wayo wayo to me da aka yi ba kuma limamai gangan suke yi don mutane su kuka rike yi wani da abuwa kamar shi ba zai kuka Allah shi ya san da yake zuciya muka in za ka yi addu'a ka yi don Allah kai kuma za ka sarka sau da kuka ya zo maka ba a yadda za ka yi wani abu ne da ba a ringa yi ɗaya da waɗannan abuwa da zai fito da mu karkashin ikilasu Allah ya kare mu na Thank you. ban gane ba ya ka nawa ya kawo bai da ka zo da kai kayan shi mai kayan yake ba to kayan da ba da kawo bai ya kawo ba amma da kawo ya kashi ya ko ya kawo da tsaye ko ko bai zina kuci wanda ya kawo mai shi na da dama ya baka ma ba wai da shi ba wani tambaya ne wani hauka ne mai shi ba lalaba kamar zai ne ba ka gane tambayar ba dai a ba tambayar ba haka la'alla yana sai ce da kai mutum ne ake ka ya ji ana sai da jika bakwai sha ka rage maka amma wannan jika dai ba kawo mai shi ba lalawa na tambaya ne amma mai shi ya zo ka ɗaya mami abadan Allah ci gaba malin ka da shi wanda mutane uku ne ke tsara kaya kudan shi ke kaya kudan kuma shi ke tsarwa na uku shi ne su kai da kayan kamar a nisa da saman mai shi wanda ta yi kowace ta yi. sai da shi da zara kai shi wanda ke kai da kayan shi kai da kayan shi ke kai da zara kai zara a jini nan kuma wani na kuma yana na wani zara kai kun gane me yake zai ce mutane mu ke sai akwai mutane ku ne farko ne sai da mai sai kayan mai kayan da kai na biyu kuma wanda ke sai kayan amma wanda ke sai kayan da ke sai kayan ba su fahimta abu wanda ke an sa wurin mai sai sayarwa ya aika mai sayarwa da yan gaya maka cikakken billahi ka huta ya ba kuna zan kurge kanta suna bai ina sai wahala suna sai wannan ina wani kuma to ka ce wanda ya yi dillanci manzana sallah ya ce alkharaj bi zaman duk wanda zai samu riba da idoki asara kar mu ce ita kayan da asara ya taso ya samu riba inda asara ya taso da shafin shi ba shi dillal bai kasance wanda ka kawo masa kwasto ma shi samu wani abu ba ka amma ka sa kudin dillal a cikin kasuwa ba ne ba ne ma'ana na su abu ya kan goma shi wanda ya kawo maka shi ka je ka sa kan goma sha biyar don ka ɗauki wannan biyar ka bashi in ya tafi da kayan kayan bai kyau ba ya dawo dillal ya tafi da biyar kuma kayan bai masa ba ya za a yi shi wanda ya tafi shi bai doki a fara ba shi sa shugaban tarihin sallah na zai ce alkharai da zuwa mana mai cin riba shi ke doki nauyin asara don haka kai mutum da ya maka dillanci bayan nike za ka masa a kyautata masa amma karka shiga da kudin dillari a cikin kasuwa wadda ba daidai ba ne allah ya samu dace tambayoyin da ke nan sai dai wani kuma yake gwaro ya fi hukun da mai duwawu ban san allah ubangi cika mana sa mu cika da imani abinda muke yi kuma ramadanin allah ya karba addu'a mu allah ya samu zaman lafiya kasar togo allah ya bamu zaman lafiya kuma na ce a rike ma kasar najeriya sunan boko haram da tattare arziki a mana addu'a da kasar mu na niger da kasar mu na togo fitinan boko haram da yake kasan abin da ya shafi kasan nigeria da arewa na niger waɗannan kasan suna bukata addu'a da yawa kuma da kasan da muke rayu an lai ba mu zaman lafiya ba shi daya don fitinan boko haram ya shafi nigeria ya shafi niger arewa muna hukalla ya shafi mali allah ubangiji ba mu zaman lafiya ya shafi abin da suka tafi da yawa Allah ya kare mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya karɓi ibada mu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh